Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci goma sai kuma kilohaz dubu a matsakaicin zango. Masu wuraren ma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na a Africa da ke a mita ɗari da biyar. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalal sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi. Kuna iya kama mu hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka zo ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba bakwai ga watan Fabrairun shekara ta dubu biyu da goma sha takwas, Sunan Nasir Fil Hashin Gumel tare nake da babaya ko makiyar da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. shugaban amurka donald trump ya faɗa a jiya talata cewa zai yi marhabi da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza cimma matsaya akan ɗaukan ƙarin tsauraran matakai akan bakin haure akalla 'yan jarida guda biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnatin kasar sudan ta kudu suka yi wa duka a jiya talata a juba babban birnin kasar. wata girgizar ƙasa mai karfi ta ratsa a gabar tekun taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu ta kuma jikata sama da 20 a cewar jami'ai to allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji cikin shirin za ku ji cewa majalisar dattawan najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da majalisar wakilai ta yi a makon da ya gabata sai dai kuma wasu 'yan majalisar na ganin sauyi da aka yi na zaɓen shugaban ƙasa siyasa ce ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda waɗanda ba su taka rawar gani ba za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta ƙasa dpr ta rufe wasu gidajen mai uku a garin maiduguri sayar mana gwanda ku rube wallahi daga nan ya ta ma sun fada lita nawa suke sayar muku anan 250 250 250 a gadin ma sun yi rufe sun kisu ba Haka kuma za ku ji mata wasu mata sun yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya a birnin tarayya Abuja. Sai kuma shirin demokuraɗiyya a yau wanda sahaba Imam Aliyu zai gabatar, amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a jiya talata cewa zai yi marhaban da sabon matakin rufe harkokin gwamnati idan majalisun ƙasar sun gaza ma masaya a kan ɗaukan irin tsauraran matakai a kan bakin haure. Trump ya ce yana sha'awar ganin an rufe ma'aikatan gwamnati idan an kasa samun ɗaiɗaito kira ga yiwuwar rufe harkokin gwamnati da trump ya yi ta biyo bayan fafutuka da wakilan majalisa suka sha wurin tabbatar da ƙarin lokacin kashe kudaden gwamnati kwanaki biyu kafin shirin kashe kudaden gwamnati na wucin gadi ya zo karshe a cikin daren gobe alhamis an rufe an samu rufe harkokin gwamnati na tsawon kwanaki uku a cikin watan janairu a karin farko tun bayan wadda ya faru a shekarar 2013 wanda shi ma ya ta'allaka a kan irin wannan batu na bakin haure a wata sanarwa da ta biyo baya fadar white house ta ce za ta mara wa shirin gudanar da harkokin gwamnati na wucin gadi ya zuwa ranar 23 ga watan maris domin ba wakilan ƙarin lokaci na tattaunawa a kan yarjejeniyar bakin hauren akalla 'yan jarida biyu ne masu zanga-zangar goyon bayan gwamnati suka yi wa duka a jiya talata a juba babban birnin sudan ta kudu allah kaɗa wata 'yan jarida ƙasashen yammaci dukan gaske ɗaruruwan mutane da suka haɗa da matasa da mata da sarakunan ƙabilu ne suka yi allah wadai da shawarar amurka ta makon jiya ta ƙayyade kai makamai sudan ta kudu majalisar sarakunan gargajiya ta sudan ta kudu ta shirya zanga-zangar wasu mutane su kuma sun yi zanga-zangar kan manyan motoci suna zagayawa akan manyan tituna a birnin juba suna kira ga mutane su yi bore shaidun gani da ida sun ce tarzomar ta faru a wajen ofishin majalisar ɗinkin duniya kusa da filin saukar jiragen sama na ƙasa da ƙasa na juba su matasa ne waɗanda da alama sun fuce wato haushinsu akan 'yan ƙasashen waje. wata 'yar jarida da ta sha duka wadda ta ki bayyana sunanta ta faɗa wa shirin sudan ta kudu focus cewa matasa da suka fusata ne suka rikida mata suka ringa maranta suka yi ƙoƙarin shaƙi ta har suka kai ta ga ƙasa ta gurje hannunta da wuyanta da kuma fuskanta gail julius ɗan jarida ne a wani gidan rediyon wato bakita a sudan ta kudu shi ma ya sha duka ya ce mutanen sun fara zanga-zangar cikin lumana amma daga bisani ta rikide ta koma tashin hankali ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata girgizar ƙasa mai karfi ta ratsa a gabar tekun taiwan kuma ta kashe akalla mutane biyu kuma ta jikata sama da mutane 20 a cewar jami'ai wannan girgizar ƙasa da ta yi ƙarfin maki 6.4 ta faru ne da ƙarfe 3 na rana agogon ƙasar kibanin kilomita 20 daga gabar tekun gabashin ƙasar hawa na farko na ginin mashal hotel a birnin holland ya birme lamarin da ya sanadiyar mutuwar wani ma'aikaci mutum guda kuma ya mutu ne a cikin wata gida a cewar ma'aikatan kwana-kwana da masu aikin ceto masu aikin ceton da sun yi amfani da tsani da igiyoyi da kuma injin daukan kaya domin ceto mutane da gidaje suka gidajensu ya goce a kan tubalinsu kafofin yada labaran kasar sun rawaito cewar wani asibiti na cikin gine-gine da suka lalace sosai birnin holland na da mazauna da suka kai dubu kuma wuri ne da ya farin jini ga masu yawon buɗe ido ruwan sama kamar da bakin kwarya da aka yi ta tafkawa a ciki da kewayen jakarta babban birnin indonesia na 'yan kwanaki ya sa ruwan kogi cika da batsewa lamarin da ya kai ga kwararowar laka kuma ya kori dubban mutane da gidajensu gwamnan jakarta Anies baswedan ya faɗa manema labarai a jiya talata cewa an kwashe dubban mazauna yankin saboda ambaliyar ruwan ya ƙara da cewa ko da yake ruwan wato ruwan kogi ne da ya batse saboda sako wani ruwa da aka yi ruwan saman ya kuma yi sanadin kurarowar taɓo a wuraren da aka kafa tauraron ɗan adam a birnin jakarta wani gidan talabijin ƙasar mai suna tv1 ya ce akalla mutane biyar ne gocewar laka ta kashe a birnin bogo da yake wajen babban birnin ƙasar a halin da ake ciki kuma hukumomi na ƙoƙarin kwashe mutane a wuraren da ambaliyar ruwan ke musu barazana shugaban afirka ta kudu jacob zuma da farin jininsa ke kara dasashewa wanda kuma ya ke fuskantar matsin lamba daga jam'iyyarsa cewa ya murabus a jiya talata aka hana shi damar yin jawabi lamarin da galibin mutane ke gani tamkar waka ce kawai yake yi wa al'ummar afirka ta kudu majalisar dokoki ta ɗage jawabin da yake yi a duk shekara akan hali da ƙasar ke ciki a jiya talata da rana ana sauran sa'o'i 48 kafin zuma ya bayyana gaban majalisar a cape town ya yi wa kasar jawabi akan halin da take ciki wa'adin mulkin zuma na shekaru goma ta fuskanci yawan zargin rashawa da aka dade ana yi masa wanda zai iya fuskantar shari'a akan zargin rashawa 783 labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Madalla, Majalisar Dattawan Najeriya ta amince da gyaran dokar zaɓe da Majalisar Wakilai ta yi a makon da ya gabata. Amma wasu 'yan majalisar na ganin siyasa ce kawai daga birnin tarayya Abuja ga rahoton Madina Dauda. Matakin da Majalisar Wakilai ta ɗauka na sauya tsarin da za a gudanar da zaɓuka a shekara 2019 ya samu karɓuwa a Majalisar Dattawa domin kwamitin daidaito na majalisun biyu sun yi zama a kan batun ranakun zaɓen. Sanata Suleiman Nazif shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin zaɓe a Majalisar Dattawa. Mun yadda yau cewa za a fara da zaɓen 'yan majalisu, majalisar wakilai da majalisar dattawa zai a zo na biyu zai a fitar da 'yan majalisar jiha da gwamnoni zai a zo kashi na uku zai a yi zaben shugaban ƙasa wannan shine yarjejeniyar da aka yi a yau a majalisar dattawa a tsakanin majalisar wakilai da majalisar dattawa a wannan kwamiti din na mutum goma sha biyu wanda za su gudanar da matsaya na majalisa kafin a tura shugaban kasa domin ya sa hannu. amma wannan mataki bai yi wa ɗan majalisar wakilai ahmad babba kai ta daɗi ba domin ya ce yaudara ce aka yi. Wannan sauyi da aka yi na zaben shugaban ƙasa siyasa ce ana nema a cimma wata manufa ne waɗanda waɗanda ba su taka rawa gani ba a cikin jam'iyyar adawa za su iya samun gurbi in sun hita daga cikin jam'iyyar kama ana jawarcin 'yan siyasa ne waɗanda za su koma domin a fasa jam'iyyar apc wannan shine makasudin wannan abin nan ɗin wannan abun kusan mu muka ɗauki wuka muka daba mu kanmu ah, wanda kusuwa kenan mu 'yan majalisa da sanatoci ah, mahimmancin maganar zaɓe ga duk ɗan siyasa ba ƙarami ba ne ya kamata a ce an sanar an ƙara yayata abin kuma bai kamata a ce sai mutane suna cikin zauren kwamiti suna yi ma ƙasa aiki ba kuma a je cikin zauren majalisa a ja'ai wani zartar da wani kuduri. amma a nashi ra'ayin shugaban cibiyar nazarin manufofin ci gaba Bishop Matthew Hassan Kuka ya ce akwai alamun koma baya a harkar demokradiyyar kasar kuma abin yana tsorata shi. Ni na da matukan damuwa bisa ga zaben da ke zuwa. Kuma ina kira da babban murya 'yan siyasa da mutanen Najeriya gaba da gaskiya mu nasu. Don irin maganganun da muke ji da irin da fushin da abubuwan da ke cikin zukatan mutane ga talauci. ga zalunci ga rashin kwanan lafiya ga abubuwa da dama yanzu a najeriya yunwa bai kashe ka ba wani zai kashe ka a titi ba za mu iya rayuwa a ta wannan irin hali ba wannan sauyi na ranakun zaɓe dai ba yau aka fara ba a zaben shekara 1979 sai da aka yi na 'yan majalisu kafin na shugaban ƙasa haka zalika zaben 1999 Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. In talaka ka bar kuka a kuri'ar ka yancinka, in ka rike makamanka ita za ta cece ka. a gayi da madina dauda to daga batun zaɓe a abuja sai jihar borno inda hukumar da ke kula da sayar da man fetur ta ƙasa dpr ta rufe wasu gidajen mai uku a garin maiduguri kamar yadda za ku ji dalili daga bakin shugaban hukumar na shiya arewa maso gabashin najeriya alhaji ali idris doka a rahoton da haruna dauda ya haɗo mana kowane gidan mai da aka gina yana da yanci ya je ya samo tagardun da za su bar shi ya je ya saya mai a depo akan farashin da gwamnati suke sayarwa kamar gidajen mai da wanda muka je wayansu mun sani an ba su mai wayansu kuma da muka shiga kun gani ba mu sani akwai mai ko ba mai ba wurin da mun je mun tabbatar akwai mai mun soma sayarwa wayansu da suka ki kuma shine muka yi silin ɗinsu kamar gidajen mai ne kulle saboda ukun da muka kulle kuma mun kulle da dalili ne bayan ya kiya sayar ma jama'a ya ce shi keke na pep lita daya zai bawa motoci zai bada lita biyar kuma ba doka ba ne mutum yana da kudinsa ba za ka ce mishi sai ga abin da za ka iya sayar masa ba ɗayan da muka silin shine eh, pomp ɗinsa yana rage yawan yana tauye mudu na ma'aunin da yake ma jama'a mm. kuma ya yi yawa ne ya wuce misali eh. shi ya sa muka rufe shi zakari kamar akwai mazargin da ake cewa wasu ma'aikatan ku sun hada baki da irin waɗannan masu gidajen mai in kun samu ma'aikatanmu da suna haɗe kai ya kamata ku ku zagayo ku zo ku gaya mana ne saboda ai mu ba za mu iya sani wa yake wani lokaci da wanda ba yi ba na san ba zan yi haka amma ba zan iya ce duka ma'aikata na ba za su yi ba mun dai kasance tare da ma'aikatar wannan shiya da kuma su karfe waɗannan gidajen man gama da yadda wasu al'amuran yau kana kamar haka Sun ce da su sayar mana gwanda ku Wallahi daga nan ya ta ma sun faɗa. Lita nawa suke sayar muku anan? Ɗari biyu da hamsin. Ɗari biyu da hamsin? biyu da hamsin. A hagadin ma sun yi rufe sun kisu bayar. Sun ce mashin lita da za su bayar mota lita biyar. Sun bude sun fara bayarwa. Ko yanzu sun ka daga ko yanzu kun ka daga ko yanzu kun ka daga ko suke yi sosai su a ɗari biyu da hamsin. Ko yanzu kun bana. Allah. Da kun ba wurin za su kara kuɗi ko kuma su rehe mana. kuma akwai man a gida akwai mai mai ko wani injin yana aiki na wuri ko wani injin amma suna ya daga injin guda wannan sashi na raba ma'adanan man fetur din da ya kuma sun kira ga al'umma da suka yi duk wani rahoton mai gidan mai da ya sayar da mai fiye da kudaden da gwamnatin tarayyar ta amince da shi wato naira ɗari da arba'in da biyar haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To da la'agai da Haruna Dauda. To daga jihar Borno za mu sake leƙa birnin tarayya Abuja inda mata suka yi gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya. Ga Sale Shehu Ashaka da ƙarin bayani. Abarina. mata ke gangamin yaƙi da al'adar yi wa mata kaciya cikin sabon yunkurin kawo ƙarshen al'adar da kan yi wa matan da aka sanya wa illan dindindin wannan gangami da matan suka yi ya mai da hankali kan ƙara wa unguwar zoma ilimin kula da matan da aka yi wa kaciya in sun zo haihuwa masana daga hukumar kula da lafiya matakin farko ta abuja sun bugaci jami'an unguwar zoman suke garzayawa da irin matan asibiti maimakon karɓar haihuwar a gida Kaciyar da inji masana akan yi ta ne da zumar hana matan fasikanci kamun su yi aure, wadda hakan kan juya ya zama babbar illa. Miss Comfort Mahadi jami'a ce mai kula da daidaito a tsakanin jinsi. Wallahi goma muna yaki din nan yana sa mata suna mutuwa yara kuma suna halakawa. Wata mata ma an yi mata ma banda aka je auren ba ta iya sakewa mai gida rikici zai zo a cikin gida kuma lokacin haihuwa kuma akwai wahala. Wadanda ta fita cikin haihuwa nan ko kuma ta mutu ko kuma ta wage inda na tana yoyon fitsari tana yoyon kashi ba namijin da zai so ya aje mace a haka shi yasa muna yaki da wannan jahilcin kada mata kada maza su dinga cewa suna nan suna nan suna kwaɗe ma mata gaban su wai suna hana su suna masu kaciya su hana su don jin dadin abin da Allah ya riga ya shirya musu don kuma wai kada su tafi suna nan suna iskanci wannan ba zai kai su koyina ba sai dai kawo mata ga damuwa samun ƙarin irin wannan mata da aka yi wa kaciya a asibitoci ya sanya zama wajibi a shirya irin wannan taro na musamman a karkara shi ne jigon jawabin Dr. Rulwan Muhammad. kowane shekara tun shekara 2003 da gwamnatin tarayya ta gane cewa mutane a najeriya da kasashe 28 ana yin wannan al'ada din saboda a rage yanayin sha'awa na mace kafin ta yi aure ko kuma bayan ta yi aure to sai aka ce to kowane shekara ya kamata a rika tunawa da wannan a rika dubawa a ga ko an yi musu har yanzu to a yanzu haka nake gaya maka akwai waɗanda matan da suke zuwa asibiti an ga suna da wannan abu har yanzu kunya na irin matan da suka samu irin wannan illa kasa ba a gano su cikin lokaci sai lamarin ya ta'azzara. sunana dr usman saidu adamu muna tabbatarwa da 'yan najeriya cewa wato muna da jami'a a ko'ina da kullum ba ma ƙasa a gwiwa da mun samu rahoto na wani kes za mu je mu tabbatar sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya to a gai da sale shehu ashaka to idan aka biyo mu cikin shirin mu na hantsi za a ji cewa Da garin birnin Kwanne ne 'yan majalisun dokoki na tutar jam'iyyun adawa da suka hada da na jam'iyyar Model Lumana Afirka ta Hamma Amadu da jam'iyyar Hankuri wadda da sunanta ne tsohon shugaban kasa mai adawa yanzu haka cewa da Alhaji Muhammad Usman yake kasancewa a majalisar dokoki ta kasa mm, suka kammala zagayen su na kasa. Menene dalilan hituwa zagayen kasar da 'yan adawar suka yi? sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin dalilin da ya sa 'yan adawar suka yi wannan zagaye. Har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu haka agogon mu cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare. Ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin taron dangi janar Obasanjo da Babangida suka yi wa gwamnatin Buhari ko dai shawara ce mai ma'ana suka bada. Abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Burinmu cikin wannan shiri a yau shine mu yi magana kan dokokin hana kiwo da wasu jihohin arewacin Najeriya biyu Benue da Taraba da kuma Ekiti a kudu maso yammacin ƙasar suka kafa. Amma wasiƙa ta baya nan daga Janar Ibrahim Badamasi gida ita za mu duba a shirin na yau. Ko da shike tsohon shugaban ƙasar ya ce wasiƙar da hadiminsa rima Kasim fekbo ya rubuta ba da izininsa ya yi ta ba. To amma mun yanke shawarar duba wasiƙar saboda ko a cikin wannan shiri a bara mun saka wani bangare na magaggaru da suka fito a cikin wasiƙar da janar baban gida ya furta da bakinsa kan batun sauƙaƙawa gwamnatin tarayya wasu ayyuka. Sai ta yi hadimin nasa ya san wasu tunanin shugaban ƙasar. Alayi halin mun tuntuɓi Dr. Sa'id Ahmed Duka na jamar Bayero da ke Kano kan yadda suke kallon sabuwar wasikar da kuma ta Obasanjo. Idan aka kalli wasikun da kyau da ta yawan shugaba Obasanjo da wasikar farko da aka ce daga irin tsawon shugaba Ibrahim Badamasi gida take da ta uku da aka ce ya ce baban gida ya ce waccan ba taka ba ce duka suna kekeniya da juna kowace tana nuna cewar um, wato wanda yi wallafa ta bai gamsu da tafiyar gwamnatin shugaba muhammadu buhari ba kuma kowace tana magana akan matsalar tsaro da ta ɗauki sabon salo kowace tana magana a kan wato buƙatar sake tafiya to shin wannan harkoki na matsalar tsaro um, mun san mm. cewa ba su faro kan gwamnatin shi shugaba muhammadu buhari ba wasiƙun nan sun masa mm. adalci game da yadda gwamnatinsa ta riƙe harkokin tsaro wato idan ka kalle su da baban gida da obasanjo za ka iya musu yabon da shata ya yi wa kansa da wani abokinsa ya ce ina aljani abokin shaidan shata da shi da mamuda wato su biyun duka waɗanda suka taɓa samun dama ne a lokacin duniya tana kwance yadda za su iya yin wato da abin da suke so ta zama amin ba su yi ba kuma duk abin da za su soci gwamnatin shugaba muhammadu buhari da shi wato makamancin haka ko kuma abin da ita haka muni ya auku a lokacin shugabancinsu don haka fitowar maganar daga gare su su babu adalci a ciki. Dr. Dukawa akwai wani abu guda a wasiƙar da tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida ya ce ba tasa ba ce. Mai da ƙarfi ko dogaro da shekaru da zama ɗan zamani wani mizani ne na auna irin nasarar da gwamnati da za a samu daga ƙarƙashin shugaba na wannan tambaya saboda ganin mutanen nan guda biyu da suka rubuta wasiƙun nan tsohon shugaba Olusegun Obasanjo tsohon shugaba Ibrahim Badamasi Babangida dukkansu sun jagoranci Najeriya a lokacin da duk ba wanda ya kai shekara hamsin. A daman um, shekaru ba su daga cikin abin da za a ce wato eh, za a dogara da su akan cewa sai wato matashi shine zai iya yin eh, abin ku je ku gani a shugabanci. wannan baya cikin lissafi kuma tarihi bai nuna haka ba kuma su kansu da suka rike shugabanci ba su nuna haka ba kai da kawai yana so ya amfani da damar saboda a yanzu matakan suna cikin wani rudu da ake ta yawan ambaton cewar a bai matata a bai matata saboda haka yana so ya amfani da wannan eh, guguwar tasu ya hau kan dokin su amma kuma isa ka matasan da ba matasan da su suke son kan za su biya wa matasa yan uwansu bukata ba. A baya bayan nan inda aka eh. samu rikici wadda aka sani a gwamnatin mu shugaba Buhari babu mai tsanani kamar wadda aka yi a Mambila a cikin jihar Taraba. Eh. Amma zuwa yanzu ba haka jin akwai mutum guda da aka gurfa. Hasali ma an ce akwai takardar da jami'an gwamnatin jihar suka rubuta a 'yan sanda cewa waɗanda ma aka kama a rikicin a sake su. duk inda aka ji tashi tashi hankula ha yanzu sai dai a kafa kwamiti baka jin an hukunta mutane saɓanin abin da jama'a suke zato da zuwa wannan gwamnatin. To da mun gaskiya Bahaushe ya ce idan dawa tana idan bera yana da sata da dawa ma tana da wari. Eh, wato duk inda mutum zai kai da jin takaicin me yasa mutane irin ta Obasanjo su baban gida za su koma mutane baki yanzu a harkar shugabanci har su ce an yi wani abu ba daidai ba to kuma sai kuma ya yi takaicin gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta yi sakacin da ta ba su damar har suka magana saboda waɗannan abubuwa ne waɗanda suka karara. waɗanda an kasa ɗaukar mahaifi kuma kuma ko da wanda i faɗa bai cancanci ya faɗa ba kuma abin haka yake ba a ɗauki mataki ba don haka abubuwa sai sake faruwa eh, a wasu wurare yanzu a kamar a duniya tsiri-tsiri aka kama ɗansu suka bayanin gwamnati ce ta ɗauke su ta hore su ta ba su makami tashi aka kama su da shi suna yi da makami eh, gwamnati ta ɗauke ta ɗauki yanzu amma an yi shiru gwamnatin tarayya ba ta ɗauki mataki ba saboda ka wannan wani rauni ne wanda komai inda mutum ya kai da sautaya wa gwamnatin buhari kuma inda duk ya kai da kansa to dole ya yarda cewar akwai gyara a wannan bangaren kuma suna za su yi kansa adalci idan za su tsaya su kalli su saurari abin da ake faɗa su ɗauki matakan gyara. Akwai wani abin da ka ka ɗauka abin da ke ƙarƙashin ƙasa game da wannan wasiƙa ta shugaba Ibrahim da masu babagi duk da cewa ya ce ba da yawunsa aka rubuta ta ba? Ƙwarai kuwa idan mutum ya kalli jawabin nan da kyau kuma ya haɗa shi da yadda aka bayyana cewar ya ce ba shi ne ya rubuta ba zai ga cewa duk dai abu sai ake faɗa saboda haka na farko zai wahala a ce an zauna a rubuta wannan takardar ta farko da sunan wani mahalicci ba tare da ya sani ba domin takardar nan ta yi kama da jawabin da sojoji suke yi in sun juyin mulki saboda haka abin karatun da mutum dai shi ne eh, har yanzu dai in soshin kasar akwai wata rigima a tsakaninsu waɗansu suna ganin ba su sami yadda suke so a wannan gwamnatin saboda haka suna ganin suna buƙatar canji waɗansu kuma suna ganin sun sami yadda suke so don haka suna son shugaba muhammadu buhari ya ci gaba wannan yakin ne a tsakanin su eh, Dr. Duka a ce akwai wadda ya samu yadda ke so a wannan gwamnatin ganin a wasikar Obasanjo ya ce ko ina ya zaga a Najeriya babu rukunin al'umma da ba ta kuka na hali da Najeriya take ciki? A kila bai shiga rukunin waɗanda suke kira ga shugaban Muhammadu Buhari ya sake ai waɗansu kuma suna ta cewa suna suna kiransa da isake tsayawa. Ba ta yiwuwa cewa suna ganin alƙiblar da wannan gwamnati ta dosa alƙibla ce da za ta kai ƙasar ga gaci ka wahala da ake cikin nan watakila na ƙaramin lokaci ne in aka haƙura waraka ce za ta zo nan gaba. Eh akwai waɗanda suke ganin haka akwai waɗanda suke ganin yin wato wahala sun yadda ana wahala sun yadda abubuwa ba ta tafiya daidai. amma sai an sha wannan wahalar za a fita amma akwai waɗanda na suke ganin kawai babu wata matsala domin da ba don sun zo ba da wata kila ɓarnar da tsohon shugaba zai jefa mutane a ciki wannan su suna ganin nasara su kai. political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyar mu can be maintained in our continent masaro baki dai kuma abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya yau na wannan mako sai kuma makon sama da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri Kamun na madadin Dr. Said Ahmed Dukawa da Chubahiro Diodone da kuma Solomon Abo waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan nisa habu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To madalla da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. 'Yan majalisar dattawan Amurka a jiya talata sun yi wa wasu jami'an gwamnatin Trump tambayoyi sosai a kan yaƙi a Afghanistan suna masu faɗin dabarun fadar White House bai da tabbas kana kuma bai ba da wani sakamako ba. Kalaman da aka yi a zaman kwamitin hulɗan ƙasashen waje na majalisar dattawan na nunin ƙarin takaici da majalisun suke ciki a kan yaƙi da amurka ke jagoranta wanda ke shiga shekara na goma sha bakwai a cikin watan nuwamba da ya gabata ne wani kwamandan amurka afghanistan general wato general john nicholson ya tabbatar da samun cijewa a wannan yakin tun lokacin ne kuma ake samun yawan kai hare-haren ta'addanci a babban birnin kasar kabul yanzu haka dai 'yan taliban na rike da kusan rabin kasar a cewar kiyasin amurka to madalla masu mu a nan muke ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da kuma Cibahiyo Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fili hashin gumal ke cewa sai mun sake haɗuwa in an jima kaɗan. Salamu alaikum.